Allah sarki mai duburi wayo Allah mai duburi ga yan mai duburi muna wani hali mai tashi a maiduguri wasu sun mutu ga wasu sun face a cikin ruwa sai hakuri wannan sarki A masallatai da gidaje ruwan ya rusa kuma an rasa rayuka na dukiyoyi duk sassa ga wasu na jinya wasu babu abincin lasawa wayo wayo mai